Yau da wa muke tare. Sunana Jamilu Ahmad ya katsai Chairman Arewa Filmmakers Association of Nigeria Kano State Chapter sannan kuma Sardauna of Kannywood. yaushe aka baka wannan sarauta? Wannan sarauta ta kai wata biyar yanzu da bani a Zamfara State. Hmm. Wanda mai martaba sarkin gusau ya naɗa ni a matsayin sardauna na masu sana'ar fim na arewacin najeriya baki da ah, mafi yawan fina-finan da kuke fitarwa na dan fuskantar kalubale daga al'umma na cewar bakwayi kan turbar al'adar malam bahaushe in aka ce za a ɗauko al'adar malam bahaushe din zallata wata ba za ta gani abin ba ni abin da na ɗauki fim abu ne da yake reflecting na abin da yake faruwa a society at a present time a wannan lokaci ganin dama ka ne ka tafi baya ka ɗauko abu domin ka nuna wani abin da wata al'ada da ta wuce a baya amma yau in ka ɗauko al'adar da take ta yau wacce ita ce matsalar mutum a yau ɗin to ba laifi ba ne kai fim daidai da yanayin abin da yake faruwa a society a yanzu zai fi amfani a kanka ce sai ka ɗauko ta baya ka nuna ka ce idan aka ɗauki al'adar malam bahaushe mm. abun ba zai faɗi ba ko ba zai gani ba mm. saboda me wata na ce ba duba in ka ce zalla al'adun za ta ebo wato wata ba za ta gana ba a fahimtar ka ne kai karan kanka ko ko a fahimtar ku masu shirya fina-finai ne ba? Cewar uh, fim eh. kamata ya yi a yi fim akan abin da yake faruwa a wannan lokaci kuma a wannan yanki. Eh a ba fahimta ta ni kaɗai ba fahimta duk wani da yake sa kuɗinsa ya yi fim domin ya ci riba ya rufa kansa asiri hmm. yana ga me ya kamata ya yi zai kawo masa riba duba cewa ya yi abin nan daidai da addininsa da al'adarsa. Misali yau ba mu da matsala da ta wuce ta auratayya da rigingimu akan aure da mutuwa aure kusan za ki ga ana yawan Shin rigima ce ta mata da miji ko zai mata kishiya ko rigima ita da kishiya da sauransu wanda shi ne gagarumin abin da ya addabi society na bahaushe yanzu to idan haka ne ka ɗauko wannan matsala yau ka ce wannan mata da mijinta ga matsala ga abin da ta yi masa finally ga result ɗin abin da ta yi mara kyau a gane wannan kamar kana nunawa wasu mata da suke gida kana ilimantar da su cewa yin kaza mara kyau zai iya haifar da kaza yin kaza mai kyau ga sakamako su. A mafi yawan fina-finan nan ana kan sa rawa mutane mm. na yawan korafin cewar me dalilin da ke ana cikin fim katsam sai a tsako rawa. Mm. Shin kuna koyi da Indiyawa ne? Za a ce ka koyi Indiya dan kai rawa ba na rawa yanzu ba kika gama magana al'ada ta Bahaushe. Ai akwai rawa a ciki. Amma a dandali ake ah, yi. To yanzu ai an daina ta dandalin. na yanzu ba irin zamanin dandali muke ba ka ɗauko fim ɗinka ka nuna attajiri a gida da tiles da AC da jib jib in aka tashi rawa da zaka nishi nishadantar kuma sai ka tafi ƙauye dandali to ba zai zama ka zo da yanayi daidai da na na fahimtar ku wannan ba ba aibu bane dan kun sako rawa idan an yi ta a yanayin da ya dace ba mace ba ta saka kayan da suka nuna surar jikinta ba to ni ina gan an yi ta a mutunci a nitse dan a nishadantar ba laifi ba um, ina batun tantance masu shiga harkar fim ai yanzu duk wacce ta zo ko wanda ya zo zai shiga fim sai ya zo ya sai fim sai an ji daga inda yake sai kuma an yi magana da mahaifinsa idan mahaifinsa ya mutu ko mahaifinta ya mutu sai an samu dan uwan mahaifinsu ya yi magana an ce akan samu masu haura katanga waɗanda suke shigowa ba ta um, hanyar da ta dace ba eh akan samu a da amma yanzu kungiyoyi sun tashi haikan suna ta kokari domin ganin birki a wannan hanya an samu mashiga kwaya ɗaya tare da tsarurruka ta yadda za a shiga wannan masana'anta. kun kama irin waɗannan mutane me kuke musu? Ɗau mutane mun kai su hizba da hannunmu wanda muka san cewa ta gari ne ko sun shigo ta wata hanya. Wasu kuma ba sai mun kai hizba ba za a sa ki a mota a ƙungiyance juya da ke ki koma gaban iyayenki ko ki ba da lamba da kanki a kira iyayenki a ce ga ki kin zo da niyyar zaki fim da sanin su su suka dan suka ce a ce to ga ku inda take su faɗi yadda za a yi wasu iyayen sukan taso da kansu wani kalubale kuka fuskanta a kungiyance rashin tallafi da kuma ko in kula na masu kuɗin mu da ya kamata a ce sun saka jari ci a gwamnatance ya kamata a ce an duba wannan sana'a domin sana'a ce da take ba da aikin yi ga al'umma akwai masu son zuba jari mm. amma da dama idan suka zuba jarin nasu sai abin baya fitowa sai a rika samun matsaloli yau idan ka zo za ka yi abu a rayuwa ya kamata a ce ka tsaya ka yi nazari ka yi bincike ka yi tambaya shin in za ka zuba jarin ta ina za ka ji zuba jarin an kawo kuma ya ake a sayar irin waɗannan fasa gurbin waɗanda suke bata muku suna idan aka kawo muku ƙarar su ko kuma in ka kuka kama su me kuke musu duk wanda musamman yanzu mun ƙara ƙaimi wajen cewa wajen ganin mun kawar da duk wani abu da yake kawo mana kace na ce da al'umma da suke kallon fina-finan Hausa to madalla a fannin na tsegumi kuwa fitaccen mawaƙin nan Snoop Doggy Dogg ya rubuta a shafinsa na Instagram cewar 'yar wasan nan ta ruwa na Najeriya Cherika Okogo da ta biya wa kan zuwa gasar Olympic na Rio da ke kasar Brazil ta samu nasarar cin gold medal a wasan tuka jirgi na ruwa ga masu binsa su kimanin miliyan 120 wanda, wanda daga bisani mawakin Snoop Doggy dog Snoop Doggy ya ce gasar na Olympic na da rikitarwa da ya yi tsammanin ta lashe gasar ashe ba haka abin ya faru ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.